Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa Kar mu manta baya shi Yayin da Najeriya ta cika shekara 60 da samun 'yancin kai daga turawa mulkin mallaka na Ingila a farkon wannan wata na Oktoba, wakilin Hawa Umar ta tattauna mana da wani manomi da ya shafa sama da shekara 30 yana wannan sana'a, inda ya bayyana irin nasarori da kuma kalubale da manoma ke fuskanta a Najeriya. Ga da yadda hirar tasu ta kasance. Sunana Muhammad Sani Kanya. Eh, to harkar gaskiya na daɗe ina noma kusan yanzu haka na fi shekara talatin ina noma na kayayyaki iri-iri. To kamar me da me kake nomawa? Shekarun baya can dai abin da muka fi nomawa muna noma gero, dawa, gyada, gujiya wake abin da mu muke noma kenan a can area namu. Ka ce kwanakin baya yanzu kuma noman ya bunƙasa kenan ko an faɗaɗa? Mun ƙara faɗaɗa noman namu don a yanzu haka Allah da ikonsa abubuwan da muke gani ana yin su a wani guri yanzu haka mu ma mun samu damar kawo su wurarenmu mun kuma gwada su kuma suna yi yadda ya kamata. Misali akwai noman riɗi da muke yi akwai noman soɓo da muke yi akwai noman ah, shinkafa ta tudu muna kuma yin noman kankana. Shin ta yaya kake samun iri? Samun iri kusan in ce hanyoyi guda biyu ne ko uku. Akwai lokal iri da muke samu idan Allah ya sa wani lokacin da damina za ta zo ta faɗi ba zato ba tsammani a wannan lokacin ba mu yi tanadin iri ba sai mu je kasuwa mu sai iri mu ɗan gyaggyara shi mu shifka. Na biyu kuma akwai iri wanda yake an riga an gyara shi an fidda shi an sarrafa shi an sa masa wannan abin da yake cin ba wannan kwari ba za su ci ba wanda yake na gona na zamani shi ma muna sayansa muna amfani da shi kuma akwai irin da yake dama mun riga mun wato duk lokacin da aka ce damuna ta zo an mun yi shifka amfani ya zo gida to tun a wannan lokacin muke kokari magaman ware iri wanda muka ya inganta ya yi kwari to sai mu ajiye shi sai wata shekara ta zo mu yi amfani da shi. Shin noman rani kake yi ko kuma noman damuna? Alhakikanin gaskiya zan ce duka ina yin noman rani ina yin noman damuna amma na fi noman damuna. Noman rani abin da nake yi noma ne nake na shifke-shifke wanda a cikinsa jifa-jifa ina dan samu ina sa kamar ah, ina sa kamar dan wake haka ko kuma noman kankana haka ah, muna sa a cikin ire-iren muna ina da orchard muna da shuke-shuke su mangwaro su lemo su gasun dai abubuwa daban-daban su zogali su chop-chop da sauransu har ta dabino ma ina noman sa a kwanakin baya hukumar tantance iri ta yi ma wani taro da ta kira manoma yadda za su rika sayan iri eh, za ka aika da wannan wayar ka ta hannun salula kuma ba sai babbar waya ba eh, zaka zaka dan kankare irin in ka saya kamar akwai wani dan abu a bayan shi kamar katin waya da ake yi in ka kankare ka aika a take za a gaya maka shin irin nan ya inganta ko bai inganta ba shin kuna samun irin wannan kuma kuna samun sa da sauki Allah da ikonsa a su ballo da wannan tsari a wurare daban-daban tsarin yayi amma kuma akwai wuraren da yake an samu matsaloli da yawa mutanen sun yi amma abun bai yiwu ba wato a nan ina kira ga gwamnati da wannan dama da na samu ina kira da gwamnati ta yi kokari ta canza tsarin ni tunanin da nake gani shine a nemi fa wato mutanenmu akwai tsofaffin manoma wanda akwai wanda sun fi shekara sittin suna noman nan ba irin mu kanana ba wanda yake yan shekaru talatin kawai da suka wuce a nemi manya-manyan manoma wanda yake suna nan a nemi shawarwarki game da su domin za su ba da shawarwarki yadda za a yi duk abin da ake bukata wanda za a baya manoma idan suka ba da shawari in Allah ya da da manoma. To ko me yasa wannan shirin tantance iri da gwamnati ta yi ko me yasa kace ya kamata ta kara zage damtse? Eh wato a nan shine maganar iri fa shine matsalar mu domin tsakani ga Allah duk mutumin da aka ce ya je wato akwai iri akwai kuma akwai seed akwai kuma akwai kuma akwai kuma grain wato anan abin da nake nufi akwai iri tunda irin nan a cikin grain ake dauko shi ya kamata gwamnati ta yi kokari ta fito da wani tsari da za a yi talaka ko kuma manomi ya sami iri kyakkyawa domin muddin aka ce ba yau ka yi shifka ba ka shifka iri mai kyau ba to ka tabbatar da cewar ba za ka sami amfani yadda ya kamata ba To ai shi yasa ta fitar da wannan tsari da zaka saye iri ka kankare ka aika ta waya. Shin me yasa kake ganin wato kananan manoma ba sa amfana da wannan tsari? oi Akwai dalili anan. Saboda irin da ake samu na zamani fa yana tsada. Musamman ba zan ce na gwamnati ba ga musamman ga su masu sai da iri. Mutum ne zai tashi zai zo ya sai gaje kasuwa ya sai iri na dubu biyu ya zo gonarsa ya shifka shi wanda in zai yi amfani da irin wannan irin na zamani a mafi kankanta ya kashe wajen dubu ashirin. To ina yake da dubu ashirin da zai sai wannan iri ba zai yi ba amma in har gwamnati za ta fito ta taimaka ta yi yadda za a yi in ta sai grains wato ta sai uh, wato grains a hannun jama'a a samu ƙwararrun wato masana wanda za su fito su zauna a kawo su su zauna a biya su su yi kokari su sarrafa wannan irin wato wannan grains din domin su fidda irin da za a shibka a shekara mai zuwa saboda talaka to yawancin mutanen mu manoma da muke da su duk magana irin nan da iri iri da ake wallahi ba su damu da shi ba mutum kawai jira zai da zara an ce damuna ta fadi zai ita je gun dan wansa ya ce dala ya dan bashi iri ya shibka in kuma ba da shi ya je kasuwa dan abin da yake sa ya so iri ya je ya shibka da karshe zai ga shibkan nan ba ta kyau ba to tun daga noma an fadi Masu sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu Muhammad Sani Kanya da kuma wakiliyar ma Abuja Hauwa Umar sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. ta baya shi ne ya ci da mu sannadin arzikin mu shi ne uwa uba mu dinga noma tushe na arziki mu kama noma yayi na ci gaba kar mu wanda baya shi ne ta da mu sannadin arzikin mu shi ne uwa uba ne eh, bara mu wai waya bayanin mazanjiya idan akwai abinci ba